mai tambaya na farko yake cewa muna da makoci da muke ga gida ga gida kuma al'adar mu mukan zauna da azumi mu ci abinci tare kowa ya fito da abinci daga gidansa a ci tare sai dai kuma shi wannan makwabcin namu duk mun riga mun sani cewa ba yadda wata sana'a sai caca to ya halatta mu rinka yin ciyayya da shi ta abinci ko kuma mu mayar da shi saniyar ware saboda abin da yake yi karan fari abin da ya kamata shine ku nasihance shi ku faɗakar da shi cewa caca tana ɗaya daga cikin kaba'ir zunub manyan laifuka kuma ubangiji ta'ala ya haramta ta ita da giya a cikin aya ɗaya don a nuna muninta yace ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ubangiji ta'ala ya ce da giya da caca da al'ansab shine neman sa'a irin na mutanen jahiliya al'ansab kai bautar gumaka wal azlam neman sa'a dukkan su wannan rijisun min amali shaitan datti ne kuma suna daga cikin aikin shaitan sai ku faɗakar da shi haramcin haka ku ba shi shawarar ya canja wata sana'a idan ya riga ya canja wata sana'a ya karɓi shawarar ku da nasihar ku kenan idan ya ƙi yadda da wa'azin ku ya ce shi bai yadda ba kamar yadda na ga waɗansu sun rubuto mun suka ce ka ce sayar da giya da kwaya da tabar wiwi da ma taba ta da gobe babu kyau to idan ka hana mu wannan me zamu yi haka wadansu suka rubuto takarda ni ba ni da na hana ku ba ubangiji subhanahu wataala ne ya haramta muku a cikin littafin sa ta harshen manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma duk abin da kaga Allah ya haramta to yana da musayar sa na halal goma ashirin talatin ko har ɗari sai dai idan kai ne ka ragwance ko kuma shaidan ya kawata maka mu kyawun abin da kake kai gashi mummuna kake ganin shi kyakkyawa to wannan babu yadda za a yi da kai A afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha fala tazhabu nafsuka alaihim hasarat inna allaha alimun bima yasnaun dukan wanda aka kawata masa aikinsa gashi mummuna ne yana ganin kyakkyawa ne yana ganin cinikin tabar wiwi yana ganin sayar da giya yana ganin caca yana ganin dukan wani abu ana samun kuɗi matudu da haka babu laifi tunda dai musulmi ne kana sallah inna allaha ghafurur rahim shedan ya maka wannan hudubar kuma kaji ya maka wannan kururuwar ka amsa to ya zame da kai shiriya tana hannun ubangiji aikin mai wa'azi ya faɗa maka kuma lokacin da ya faɗa ma ga ta yi maka amma ka karɓa ko ka ki karɓa wannan kuma yana koma zuwa ga ubangiji gaman katar ɗinsa ne idan ka karɓa ba dabarar mai wa'azi ba ce in kuma ka ki karba ubangiji ta'ala ya so ya saka cikin tababbu babu yadda za a yi da kai manzan Allah ma abin da aka ce da shi fa zakkir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaytir laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha kai kimsa shari'a a cikin zukatan mutane su karbe ta ba aikin ka bane aikin ka shine wa'azi fadakarwa amma ga mankatar da taufiki wannan yana hannun ubangiji fatan mu ubangiji ta Allah ya nuna mana hanyoyin shari'a ya bamu ikon bin su ya nuna mana ya fadakar da mu hanyoyin bata ya bamu ikon kauce masu haka muke yi ga kanmu haka muke yi ga dukkan wani musulmi mace ko namiji na kusa ko na nesa mai tambaya ta biyu yana cewa mace ce mijinta ya tafi ba a san inda ya tafi ba babu sa yaya za ta yi to wannan shine kila abin da ake cewa imra'atul mafqud mace ta wadda aka nemi mijinta aka rasa imamu ahmad yace akan ce da mutum al mafqud idan ana cikin sahun fada tsakanin musulmi da kafirai sai aka neme shi aka rasa an gan a tsakiyar yaki amma bayan korar yaki ta lafa ba ga gawarsa ba to yanzu ba mu da tabbas yana da rai ko kuma ya mutu kila yana da rai an kama shi ne a matsayin fursunan yaki kila kuma ya gudu wani wuri ya sulale ya je ya buya sai daga baya zai fito kila kuma an kashe shi an tafi da gawarsa kila an tafi da shi a hanya aka kashe shi ba mu da tabbas din ina yake wannan shine al-maqut ko ko mutumin da yana zaune cikin makwabtansa da yan uwansa da danginsa kawai sai aka wayi gari ba a san ba ina ya tafi ko mutumin da yace ya tafi Cirani Lagos ya tafi Abuja ya tafi Port ya tafi Accra Ghana shiru babu labari can inda ake tsammanin zai je an bincika babu labari a nan kuma babu labari to irin wannan mutumin yaya matarsa za ta yi ina jin na faɗaɗa tambayar mai tambaya ne domin duk waɗannan hukuncin su ɗaya yaya matarsa za ta yi malamai suka ce babu hadisi sahihi daga manzan Allah da ya bayyana hukuncin irin wannan sai dai akwai tabbatattun riwayoyi zuwa ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga Umar dan Khattab Allah shi kare yadda a gare shi zuwa ga aliyu ibn abi talib Allah shi kare da gare shi waɗannan abubakar ibn abi shayba a cikin al-musannaf ya ruwaito su ha kuma abdurrazzaq as-sanani shi ma a cikin al-musannaf don sa sannan ko dan sarwayoyin zuwa ga abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar su kuma sa'id ibn mansur da imam al-baihaqi duk sun ruwaito su kuma dukansu da sanadi sahihi fatawar waɗannan sahabbai shine matar da aka nemi mijinta aka rasa ba labari ba san inda yake ba tatarabbasu arba'a sinin tatarabbasu arba'ata a awam za ta zauna ta yi zaman jira har shekara hudu ana ta neman labari idan shekara hudu ta wuce bajin duriyarsa to daga lokacin nan sai ta yi masa takaba a kaddara ya mutu shine arba'ata ashhurin wa ashra za ta zauna tsawon wata hudu da kwana goma daga nan wurin shi shikenan ta gama takaba idan ta samu wani miji sai ta yi aure ina fata an fahimta waɗansu malaman suka ce ba iyakance shekaru za ta yi ta jira ne har illa ma sha Allahu har sai in labari ya zo gashi da ransa ko kuma ya ta samu labarin ya mutu amma wannan fatawar ta yi tsauri da yawa Ibrahim nakai nakhai ya da wannan fatawar amma wancan dai cikin waɗancan sahabbai haka suka faɗa za ta zauna tsawon wata shekara hudu cur sannan kuma in shekara hudu ta wuce sai ta yi wata hudu da kwana goma to a karkashin wannan sai suka yi wa fatawar reshe to idan ta yi shekara hudu ta yi wata hudu da kwana goma ta gama ta kaba kenan ta yi aure sai ya dawo to sai ayyaya <laughs> ya dawo shine cikin malaman sai suka ce cikin malaman cikin sahabbai sai suka ce idan ta dawo sai a bashi zaɓi matarka ko sadakinka idan ya ce sadakinsa kai wancan miji sai ka bashi sadakinsa da ya kashe idan ya ce a shi matarsa yake so ba wani sadaki to sai a raba ta da wancan mijin sai ta yi idda ta jini uku to kuma sai ta koma wurin shi mijin farko to kuma in ta ko in za ta koma wajen mijin farko haka kawai za ta dauki kayanta da zakata tafi gidan shi kenan ta je ta zauna ko an sake sai an sake sabon daura aure mun gare shi ke biyo reshe duk waɗannan sahabban manzo Allah sun yi magana akai illar shine idan baka yin karatu to shikenan sai mutum ya samu kansa cikin rudin kwakwalwa to a nan gurin sai waɗansu sai suka rabu gida biyu don suka ce idan ta ce mijinta na da take so mijinta na da a suka ce idan an nemi mijin an rasa ta yi wata hudu da kwana goma to daga yin wata hudu da kwana goma shikenan za a sake ta ko kuma a'a akwai bukatar sai wani alwalin mijin wani a madadansa ya ce na sake ki idan har sai wani ya ce na sake sannan za ta auri wani kuna fahimta to kun ga a nan gurin kenan yanzu kuma in mijin ya dawo kuma ya zaɓi da ita zai zauna sai an sake mai sabon ɗauran aure idan kuma an bi fatawar ali bin abi talib ya kawai shi kenan magana ta riga ta ƙare to kaga kenan ba maganar kuma sai an sake mai sabon ɗauran aure da haka za ta koma wajen wancan na farko ne wannan ta masa idda ta koma wajen wancan na farko ba sai an yi akadin jadid ba ba sai an sake sabon ɗaurin aure ba amma dai waɗansu daga cikin malamai sun fi karfafa fahimtar da take nuna a sake sabon ɗaurin aure tunda ta riga ta auri wannan yanzu da sabon ɗaurin aure yanzu da wancan yazo ya ce ta koma wajensa sai kuma ya sake ta ko ya raba da ita ko aka raba su ko ta raba su dan ko bai yadda ba za a raba su aka raba su to kuma za ta yi idda tunda ko har ta yi idda kenan kuma za a sake mai sabon ɗaurin aure kafin ta koma gare shi wallahu alam wannan su maganganun malamai kan wannan matsala ai ba zaɓin ta bane ta koma ko ta koma zaɓin shi mijin ne mai tambaya ta gaba yake cewa menene ingancin wannan hadisi gadul halali ilallahi talak mafi kiyuwar halal a wajen Allah shine sakin aure a cikin halal halal ɗin da Allah ya fi ki shine sakin aure mai ingancin wannan hadisi wannan hadisi hadisi ne da'ifi ba ingantaccen hadisi bane ba sanadan wa matanan ba a karbansa ta fuskar sanadi hadisin ya zo mausul ya zo mursal a riwayar da ya zo mausul ɗinsa shi hadisin a cikin sanadinsa akwai muhammad ibn Uthman ibn abi shaiba wanda waɗansu daga cikin malaman hadisi suka ce kazzab waɗansu suka ce yada'ul hadis yana kirkiran hadisan karya irin waɗannan ba a karɓan hadisansu su amma sanadin da yake ingantacce kuma sai zanto mursali daga muharib yace manzan Allah yace wanda muharib kuma tabi'i ne to tabi'i in ya rawaito hadisi kai tsaye daga manzan Allah sallallahu alaihi kaga ya zama mursali to ko mursali hadisi ne da'ifi a bisa ga zance da yafi karfi cikin zantukan malamai shine imamul iraqi ke cewa marfu'u tabi'in alal mashhuri mursalu nauqayyid bil kabiri أوسكت راو منه ذو أقوال فالأول الأكثر في استئمالي shi hadisi marfu shi hadisi mursali shine tabi'i yace من Allah ya ce yace wannan shine zancen da yafi karfi akwai wanda suke cewa mursali a ce babban tabi'i ko karamin tabi'i ko kuma hadisin da a cikin sa babu rawi daya yace amma dai fal awwalul aktsaru fi istimali to hadisi mursali kuma a wurin malamai hadisi ne da'ifi ko da yake waɗansu daga cikin malamai suna kafa hujja da shi kamar Imam Malik kamar An-Nu'man ibn Thabit shine Abu Hanifa shine wahtajja Malikun kaza An-Nu'manu wa tabi'uhuma bihi wa danu wato da Imam Malik da Imam An-Nu'man ibn Thabit shine Abu Hanifa su suna kafa hujja da shi amma sai sai Imam al raqi ya ce waraddahu jamaahirun nuqadi lil jahl bis fil isnadi amma jamahirun nukat wato mafiya yawan malaman hadisi masu tacewa wanda suke da rariyar tacewa bambance tsakanin kwaya da tsakuwa cikin abin da aka jingina manzon Allah sun yi raddin hadisi mursali sun dauke shi a matsayin da'ifi dan haka hadisi mursali ba a kafa hujja da shi dan haka ya yan uwa wannan hadisi da yake cewa abghadul halali ila Allah hadisi ne da'ifi ba a hujja da shi cikin musulunci inda ya inganta hukuncin da yake fa'idantarwa shi ne sakin aure makaruhi ne alal itilak to amma bai inganta wa ballantana kuma ya nuna haka da haka sai zanto sakin aure yana nan yakan hukuncin yakan canja daga lokaci zuwa lokaci wani lokaci sakin aure ya zama haramun ga mutumin da ya ce zai saki matarsa alhalin tana cikin haila dan at-talaqul bid'i ne bid'a kuma gaba da yanta dalala ce kaga ya zama haramun sakin mace tana cikin haila ko mutum ya saki mace ba tare da ya kafa shaidu ba lokacin sakinta a bisa gazance cikin zantukan malamai don kalmar wa ashhidu da wai adalin minkum suka ce ta shafi aure ta shafi saki ta shafi kome in zaka aura sai da shaidu guda biyu zuwa sama in zaka saki sai da shaidu guda biyu zuwa sama in zaka yi kome ka ce na dawo da wancan sai da shaidu guda biyu zuwa sama wa ashhidu da wai adalin minkum wa aqimu shahadata lillahi zalika wa man kana har zuwa karshe zalikum wa man kana zuwa karshe ba na kaga dai anan gurin sai mutum ya kafa shaida ina fatan kun fahimta to wannan saki idan mutum bai kafa shaida ba ko kuma ya saki mace cikin haila to kenan ya zama wato haramun kenan akwai kuma lokacin da saki yakan zama wajibi ne mutum ya saki mace wannan idan matar za ta zame masa fitina ta raba shi da addininsa yana matukar santa santa za ta raba shi da addini to wannan ya zama wajibi ya sake ta dan ya bi Allah amma da ya bi ta ya tabe inna min azwajikum wa auladikum adu wallakum fahdharuhum akwai kuma lokacin da saki wato ainihin zai zama ja'izi ja'izi ne mutum ya saki mace kamar mace ta kamu da cuta ya gashi shi ba zai iya jiya ba ya kamata ya jiya amma ya ce shi ba zai iya ba ko kuma mace da tana cikin yarintarta sai kuma ta zo ta tsufa da wuri kasan mata suna riga maza tsufa shi yasa mai hikima baya auren sa'arsa saboda me za ta tsufa kafin ka shekarun ku daya sai ta tsufa kafin ka sai da in ta yadda kuma ka auro wata bayan ta tsufa wanda kuma kila ba za ta yadda ba musamman idan yar boko ce ko ba haka ba za a yi rikici da ita da tashin hankali to shi yasa mai hikima dai sai ya nemo da ya girme ta da shekaru biyar da shekaru shida da shekaru bakwai koma goma duk babu laifi a wannan lokacin ba za ta tsofe maka bu tsufan da zaka ji ka gaji da ita amma kuma karka auri wadda ka girme ta da yawa kamar ka ninka shekarunta sama da so biyu ina fata an fahimta tana yar shekara ashirin kana dan arba'in da biyar ko kuma ka ninka shekarunta so uku tana yar shekara ashirin kana dan shekara sittin to wannan akwai matsala ko da nan gaba dan kana dan shekara 60 ita tana yar 20 idan ta ƙara wata 20 din tana yar 40 kenan tana cikin ganiyar mace har yanzu tana buƙatar namiji kai kuma idan ka ƙara 20 kana dan 60 80 kenan kai expire sai kiyamul laili sai da ta rinka dura ma ruwa a buta kai alwala kai kiyamul laili da zikiri rabi a tsaye rabi a zaune <laughs> shikenan ita kuma ta yi hakuri ta yi ritaya amma akan samu ɗaiɗaiku ka ga wani gashi ɗan shekara 60 ɗan shekara 70 da kwarinsa amma ba su da yawa ko ba haka ba wannan dai masu tajriba ne ba nasi ne na hadisi yace wannan ba tajriba ce ta rayuwa malamai suke faɗin haka irin su imam ibn al-jawzi da waɗansu daga cikin su akwai lokacin da kuma saki ke zama makaruhi haka kawai ka ce na saki ki ba ta laifin komai ba wannan makaruhi ne to a takaice wannan ansar wannan tambaya kenan hadisin abu gadar halali illahi talak hadisi ne da'ifi wannan kuma wata bayar Allah ce ta rubuto take jan hankali dangane da waya da ake amfani da ita ta GSM ta ce akwai illoli masu yawa ga jinsin mutane guda biyu jinsi na farko yan mata masu kananan shekaru da iyayensu suke sai musu irin wannan waya su basu ta ce galibinsu za ka ga suna da kan waya mai kyamara kuma za su yi ta ɗaukan hotuna hatta na batsa waɗansu ma za su kalli satellite su kalli fim ɗin batsa sai su ɗauka kuma a cikin abin nan ɗinsu a cikin handset ɗinsu waɗansu kuma da hotunan tsirara suna bayayyar hotunan tsirara tsakaninsu da samarinsu ta aika saurayin saurayin ta ya aika mata ta ce to lalle ya kamata da iyaye da suke da halin za su saiwa ‘ya'yansu irin waɗannan wayoyi su yi hattara in ya zama dole a sai mata tokar a sai mai kyamara in ko ba dole bane ma ba lalle bane ba cewa sai ta yi amfani da waya ɗin. saboda yawan abin da ake musayarsa a cikin wayoyin wanda ya saba maka'ida sannan ta magana ga jinsi na biyu cikin mutane su ne mazaje da mataye masu cin amanar junansu ta ce wannan waya ta kan raba aure a gidaje da dama za ga namijin da baya da gaskiya yana nuku nuku da wayarsa da waya ta buga baya yadda wani dauka sai shi da sako ya shigo baya yadda a gani sai shi ita kuma tunda ta ga yana nuku nuku sai ta rika bi ta bincika ta game a ciki haka kuma ita ma wadda ba ta da gaskiya din da waya ta buga za ka tana kokarin boyewa wata ma gaba daya a koyaushe ta tana silent ne saboda kar ma a ji bugawar dan saboda ta san ba ta da gaskiya cikin waɗanda suke bugo mata ko take buga musu to hakikanin gaskiya ta yi faɗakarwa wannan na isar da sakonta ne a madadinta Allah saka mata da alkhairi ubangiji dai ya ce ku ji tsoron Allah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun manzo Allah kuma yace ittaqillaha haythu ma kunta lalle wannan yana daga cikin fitintunun zamani ba mai tsira sai wanda Allah ya tsirar da shi waɗannan tambayoyi waɗannan takardu guda biyu na ƙarshe ɗaya daga ciki ta wani ɗalibi ce daga School of Health Technology mai suna Abubakar Adamu kamar yadda ya rubuta yake kukan cewa allowances ɗinsu sun makale tun daga 2004 2005 zuwa yanzu an hana su amma kuma ana wa waɗansu masu gata kamar yadda ya rubuto fa ana bai waɗansu masu gata su an hana su to muna fatan wanda abin ya shafa ya ji idan hukumar makaranta ce idan wata ma'aikata ce cikin ma'aikatan gwamnati idan gwamnati ce kanta muna fatan dai waɗannan ɗalibai da abin ya shafa waɗanda alawansu suka makale da Allah duk wanda abin ke hannunsa ya ji tsoron Allah ya saka musu don su samu yin karatu a cikin sukuni wannan kuma shi ma ya ce ma'aikaci ne shi a Ramat Polytechnic ya ce su ma albashinsu wajen wata shida ba a biya su ba abin da ya rubuta kenan daidai ne ba daidai bane wallahu alam to kuma ramat polytechnic ban sa a karkashin wata gwamnati bane a gargashin gwamnatin jiha ne ta tarayya ce abin daga jiha din ne a abin daga wata hukuma ne a daga hukumar makaranta shi ma dai duk wanda abin ya shafa ya kamata ya ji tsoron Allah ya tuna cewa waɗannan ma'aikata suna da iyali suna da ƴaƴa, suna da iyaye marasa ƙarfi, suna da dangi da suke sada zumuncin su da abin da suke samu da haƙƙin su manzo Allah kuma ya ce a'atul ajira haqqahu qabla an yajiffa araquhu dukkan mutumin da ya maka kwadago ko ya maka aiki ka biya shi ladansa kafin gumin jikinsa ya bushe haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ya maka aiki a matsayinka na magidanci ya maka aiki a matsayinka na shugaba babban jami'in gwamnati ya yi wa jama'a aiki dukkan dai wanda yawa wani aiki to wajibi ne wannan din ya biya sa haƙƙin shi duk kafin gumin sa ya abin nan da haka duk wanda abin ya shafa muke hada shi da Allah ya ji tsoron Allah ko muke tunatar da shi alfarmar wannan wata mai albarka watan da ake son mutum ya riɓanya aikin alkhairi ya taƙaita munanan ayyuka da Allah a gaggauta biyan waɗannan mutane Allah sa kuma waɗanda abin ya shafa sun ji